This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa ba za ta iya gaskanta ikirarin da ƙungiyar ISIS ta yi cewa a wani farfan da ƙasar Jordan ta kai da jiragen yakin ta hakan ya halaka wata ba Amurkiya mai aikin agaji da ƙungiyar take garkuwa da ita. Kakakin Majalisar Tsaro ta Amurka Bernadette Mihan ta ce sun damu da wannan rahotanni. Duk da haka ta ci gaba da cewa Amurka ba ta ga wata shaida da za ta tabbatar da ikirarin da ƙungiyar ISIS ta yi ba. A martaninta jaman kasar Jordan suka ce wannan mummunar farfaganda ce kawai irin ta masu laifi. Ministan harkokin wajen kasar Nasir Juda a shafinsa na Twitter ya ce wannan tsohuwar dabara ce irin ta 'yan ta'adda da masu mulkin fir'aunanci suke amfani da ita. Cewa wani da ake garkuwa da shi ko da ita sun halaka a farmaki da aka da jiragen yaƙi. kasar Jordan dai tana kai farmaki kan muradun ISIS bayan da kungiyar ta kashe wani matukin jirgin yaƙin ta da ta kama shi cikin watan Disamba wato ita kungiyar ta kama shi. iyalan ma'aikaciyar agajin da ake kirarin kashe ta sun bayyana ta da sunan cewa ita ce ake kira kyla mola daga prescott jihar arizona da ke yammacin amurka an kammala shawarwari tsakanin shugaban rasha vladimir putin da takwarorin aikinsa na jamus da faransa suka gudanar a birnin moscow kan daftarin yarjejeniyar sulhu game da rikicin da ake a ukraine ba tare da an cimma wani daidaito nan da nan na kawo karshen ta da kayar baya da 'yan awarin da rashin take daurewa gindi suke a gabashin ƙasar ta ukraine watanni goma yanzu kakakin shugaba putin dmitry peskov wadda ya magana a safiyar asabar din nan ya kira shawarwarin da shugabanni suka gudanar da cewa masu ma'ana a tsawon sa'o'i biyar da suka yi suna yi sai dai bai ba da ƙarin bayani ba kakakin ya kara da cewa shugaban ukraine petro poroshenko zai shiga taron da za a ci gaba da yi a wani lokaci asabar din nan sannan ana kyauta zaton ci gaba da shawarwarin zuwa gobe lahadi amma ukraine ta dage cewa duk wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da za a kulla tilasta mutunta iyakokin da aka shata cikin waccar yarjejeniyar ta watan satumba ba za su kunshi sabbin yankunan da 'yan tawayen suka kama ba makonni da aka yi ana gwabza azamin fada ba. Jami'an leƙin asirin Amurka sun faɗa jiya cimma cewa sun haƙiƙance ƙungiyar Boko Haram tana da mayaƙa da suka kama daga dubu hudu zuwa dubu shida a daidai lokacin da ƙungiyar ta ƙaddamar da hare-hare a wannan yanki. Ma'aikatan leƙen asirin suka ci gaba da cewa duk da ikirarin da Boko Haram ta yi a baya bayan nan cewa ta tuntuɓi ƙungiyar ISIS ko kuma ta yi mu mubaya ga ƙungiyar mai cibiya a Siriya da Iraki. Amurka ba za ta jin ƙungiyar ta nemi ko ta samu mayaƙa daga waje waɗanda suke shiga wannan ƙungiya ba. Boko Haram ta shekaru biyar yanzu tana tada kayar baya a cikin Najeriya wani yunkuri wai na neman kafa tsarin shari'a a yankin hare-hare da kungiyar take kaiwa yanzu sun ƙaru sosai kuma sun bazu zuwa kasashe makwabta da suka hada da Kamaru da kuma Nijar. a jiya jima'a mayakan boko haram suka kai hare kan garuruwa biyu a makwabciyar ƙasa wato niger amma sojojin chad da niger ɗin suka kore su ministan tsaron niger ya ce sojojin ƙasar sun kashe 'yan bindigar su ɗari da 109 lokacin da suka so kai hare kan garuruwan boso da kuma difa niger kuma ta yi hasarar sojoji hudu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta daga kausar lafazi ta yi allah wadai da wannan hari to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc A ƙasar Yamal, ‘yan tawayen ƙasar ‘yan shi'a masu ƙarfi da ake kira Huti sun kammala ɗaukan matakan tabbatar da juyin mulki da suka ayyana. A cikin wani bayani da suka yi ta talabijin jiya Juma'a sun ce sun rusa majalisar dokokin ƙasar kuma za su kafa sabuwar majalisar zattaswa. ‘Yan tawayen suka ce majalisar shugaban ƙasa mai wakilai biyar ita za ta tafiyar da harkokin ƙasar da a galibinta jama'ar ta ‘yan masabar sun ne na tsawon shekaru biyu masu zuwa. ƙungiyar ta ce za ta kafa majalisar dokokin ƙasar mai wakilai biyar da za ta mai gurbin wacce suka rushe sannan sabuwar majalisar ita ce za ta zaɓi sabuwar majalisar shugaban ƙasa sai dai amurka ta ƙi ta amince da shirin da 'yan tawayen suka gabatar jiya tana mai cewa ƙudurin bai ƙunshi matakai da za su magance rikicin siyasar da yamal take fama da su ba a birnin new york kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban mun ya ce magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya damu kan rashin shugabanci a yaman Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kira ga takwaran aikinsa na ƙasar Iran Javad Zarif ya ga cewa Iran ta cimma wa'adin tsara matakan ƙulla yarjejeniya da zai taka shirin nukiliyar Iran birki. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Mr. Kerry ya matsa takwaran aikin nasa na Iran lamba jiya Juma'a a birnin Munich na ƙasar Jamus kan buƙatar gwamnatin shugaba Obama na ganin an fidda ƙa'idojin ƙulla wannan yarjejeniya. jaman diflomasiyyar biyu sun gana ne a gefen taro kan batun tsaro da ake yi a birnin na ƙasar jamus jaman biyu sun gudana da irin wannan taro kan shirin nukiliyar idan ɗin cikin watan jiya wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya murya amurka cewa jami'an iran ba su yi magana da manema labarai ba kamun da kuma bayan da aka gudanar da waɗannan shawarwari domin a cewar su ba su da isasshen lokaci domin gudanar da ganawar saboda haka suna son su yi amfani da lokacin su mai da hankali su ga irin tasiri da aka samu a wannan ganawa da aka yi labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar tsinkau-tsinkau, yayin da rahoto na biyu zai magana a game da samar da asibitin mata da ƙananan yara da gwamnatin jihar Niger ta yi. Rahotonmu na uku kuma zai magana ne a game da kaciya da wata ƙungiya ta gudanar ga yara kyauta. Baya ga waɗannan rahotanni kuma muna nan ɗauke da ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar ɗanbata da ke jihar Kano a ranar 19 ga watan Agustan shekarar da ta gabata. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Likitoci a jihar maraɗi ta jamhuriyar Nijar sun dukufa wajen gudanar da allurar rigakafin cutar tsinkau-tsinkau ga 'ya'ya mata daga shekara sha biyar zuwa shekara arba'in da tara. Diba iloli ya zuwa ta'annatin da cutar dahi ke haddasawa ga ɗaya mata ya sa likitoci gudanar da kamfan shawar daga kan cutar dahi domin kare lafiyar ɗaya matan da 'ya'yansu. Ina makasudin yin ita wannan shashawa Malam Musa Ɗanladi malamin waye kai a likita sabon gari wannan shaushan kai musu ita za ta kare su kuma za ta kare abin da za su samu a zuwa tsawon wata shida ya shaushawa wake ta ba matsala ba aikin da ba a cewa babu matsala akwai matsaloli amma ba da yawa ba matsalolin su ne eh, mutane wasu ba su gane hannu ga shaushawa ba amma ana na ana kokari a dan ganar da su inda aka je masu shaushawa in su kai kuma suna kwatanta musu ko hannu mi take amma da haka nan matsalolin da ake samu wasu ba su gane ba su hitowa muna kira ga jama'a su kama mu domin mata su samu su fito ai masu eh lalle da masu unguwa da shugabannin addini da ku press da sauransu duka suna cikin wanga aiki dan shine nace maku muna son duk al'umma kowace kush ko ko na bangare ya kama mu allura dai ta shahi ɗaya mata daga shekaru 15 zuwa 49 da haifuwa inda lokatoci suka bi makarantun boko da na allo da sauran ungoyi na maraɗi ga wata mata war gida me ya kawo ki a likita Sabida lahaya jikina. Dama maki lahaya ne? Lahaya ta da rigakafi ne aka mani. Dama an taɓa miki wannan shoshawa? Eh an taɓa mini ita. Maganin ciwon dahi. To ina kiran ki ga sauran mata? Su zaburo da gaugawa a musu allurar rigakafi ta maganin dahi. A nasu bangare masu ungoyi na taka tasu muhimmiyar rawa wajen faɗakarwa. Malam Lawali Gwanda mai unguwa ta Zuriya na ta yi da tsokaci a kai muna ma jama'a bayani gwargwadon iko don su gane shaushawa ce wadda kowa ya santa da shekara ta ishirin in aka shigo cikin wani karni rudani ya yi yawa dole sai an karama mutane waye kai gwargwadon iko wani kira kake ga matan unguwarka yawa ina kira mutanen zare ta biyu su hito kwansu da kwalkwasa su su zo a musu wannan shaushawa shaushawa nan ba ta da wani illa gwargwaron iko mun santa ba ta da illa komi kuma mutsaga ce wadda in aka bi sau da kawa tana kare abubuwa Allah shi ne ke kare komi amma tana kare abubuwa ga jikin mace da ɗin da ke cikin cikinta gwargwaron iko ga mata ga fa mataki na nisanta da cutar dahi sai fatan a ba da kulawa kowane lokaci Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani, gwamnatin jihar Neja ta samar da sabon sashin kula da masu ciki da yara ƙanana a wani yunkuri na rage cunkoso a asibitocin jihar. A wani mataki na rage cunkoson marasa lafiya a babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke mina fadar gwamnatin jihar. A yanzu dai gwamnatin jihar ta gina wani sashen kula da mata masu ciki da kuma yara ƙanana. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda yawan jama'a ke ƙara kwarara ya zuwa jihar. kamar yadda kwamishinan yada labarai na jihar alhaji ɗanladi yabo ya yi ƙarin bayani an ga cewa rikici da tashe-tashen hankulan da ake yi a wasu jihohi da ke kusa da mu mutane na tashi kawai kwatsam muka tashi muka ga mina yawan mutanen da muke da shi yanzu ya fi na da yawan mutanen da suke zuwa asibiti ka ga mace ta shigo tana so ta aihu sai muka ga kamata ya yi mu yi wani sabon asibiti musamman na mata masu ciki da suke da bukatan aihuwa. yanzu muna da wannan sabon asibitin da kwanan nan za mu kaddamar da shi a fara aiki a ciki asibiti tana nan mina nan cikin garin mina kurkusa da babban asibitin mina shi wannan asibitin kyauta ne za a rika ba mata koko da ya wani kyauta ne muna da dama muna da wannan tsarin a ƙasa da ya tabbatar da cewa mata masu ciki kyauta ake musu komai in mata aihu hai yaron ya kai shekaru biyar Kwamishiniyar kiwon lafiya a jihar Niger dai Hajiya Hadiza Abdullahi ta ce sabon asibitin da suka so kammalawa tun a watan Disamban bara zai mai da ƙarfi ne kawai ga mata masu ciki. Duk da yake dai samar da wannan asibiti ya zo ne a daidai lokacin hada-hadar siyasa, masana sun yi imanin cewa zai taimaka wa matan da ke samun matsaloli a wajen haihuwa da har ma wani lokaci ake rasa rai. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wata kungiya a jihar Bauchi ta gudanar da kaciya kyauta ga yara a asibitin Federal Locus da ke cikin garin na Bauchi. Wani yaro da na tarar ana yi masa kaciya kenan kamar yadda suka saba yi kowane shekara yan uwan almajirai Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzagi reshen jihar Bauchi a bana ma sun yi wa yara hamsin kaciya a asibitin Federal locus da ke nan cikin fadar jiha kaciya kyauta. Da yake jawabi Muhammad Aliyu Babu ya ce dama sun saba ba da gudummawa kowane shekara. Ci wannan harkar lafiya ta idan wannan yanayi ne ya zo saboda al'ada na mutanen su sun saba yi kusan kamar lokaci irin wannan ne mukan haɗu mu da ma'aikata da shauran wanda suke harkar lafiya ɗin saboda kowa ya kawo ya ba da nashi gudumawar daidai gwargwado ta inda zai iya taimaka ma al'umma uh, su samu dan sauki a sha'anin rayuwa to yawanci shekara da shi mukan zo mu gabatar da shi kuma uh, kyauta ne ake yin shi muhammad aliyu babayo kenan hadiza kasimu tana ɗaya daga cikin wanda suka ci moriyar wannan aikin inda aka ma yaron ta kaciya na gode ma allah da allah ya kawo ni wannan rana allah ya nufa aka mutu wannan kaciya an na zo nan wani ne mu ya na ji labarin ana yin kaciya kyauta a nan wajen shine aka ce mutu tun da dama da a musu babansu su biyu garin ya zama iyayena na kenan suka ce in kawo su nan asibitin ana yin kaciya kyauta. Hadiza Kasimu kenan Muhammad Bununu godiya ya yi bisa wannan gudumawa da suka bayar. Da su kuma waɗannan ma'aikata na Isma suka ɗaukar ma kansu wannan aiki don yin kaciya wa al'umma kyauta saboda haka wannan abin farin ciki ne da kuma yin godiya babban godiya zai zamo ga shi jagoran harka wanda shi ya tarbiyatar da su 'yan uwa zuwa ga wannan tafarki kuma aka samar da wannan dandamali na Isma masu kula da lafiya wato Sheikh Ibrahim Yakubu Zakzaki saboda haka muna godiya gare su da fata Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Muhammad Bununu kenan Amina Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Amina Abdullahi Girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Ɗanbata da ke jihar Kano, inda a yau za mu kawo muku jawabin Malam mai kuɗi awal zakirai babban jami'in gudanar da rigakafi na karamar hukumar Ɗanbata wanda ya magana a game da muhimmancin rigakafi. da farko shi rigakafi wani abu ne da muke kira ake cewa rigakafi ya fi magani sabili da haka idan aka ce maka rigakafi ya fi magani to kar ka sake kuma rigakafin nan da za mu yi na wasu cututtuka ne waɗanda suke addabar ƙananan yara to amana ce Allah ya bamu ta ƙananan yara da zarar mun haifi yaran mu sai a ce addini ya ce ka karantar da su ka tufatar da su ka addinantar da su ka ba su lafiya sannan ka auratar da su to lafiya shine rigakafi in aka ce rigakafi ba magani bane shi magani kuma wani sa'in magani ne shi rigakafi zuwa za ka yi domin ka kare kanka daga wasu cututtuka waɗanda za su zo su addabe ka ko waɗanda za su kama ƙananan yaranka To waɗannan cututtuka muna da cututtuka wajen shida bakwai ko zuwa takwas waɗanda muke so lallai a tabbatar da zaran an haifi yaro an kawo shi domin a yi ma wannan rigakafin waɗannan cututtuka. Waɗannan cututtuka ku su ne irin su tarin fuka, tarin shiƙa, sarki haƙora, maƙarau, shan inna, ƙyanda, ciwon hanta da ayan ba wacce muke ce mace rufi ba. waɗannan su ne rigakafin da muke wa yara waɗanne yara muke wannan rigakafi yaran da muke wannan rigakafi su ne 'yan ƙasa da shekara guda eligible child su ne waɗanda da zaran an haife su zuwa shekara guda su ne mutanen su ne ƙananan yaran da aka ce miwa wannan rigakafi na waɗannan cututtuka da na lissafa muku a gurguje zan yi abincin da lokaci ya zo ƙurewa to yaya za a yi a ga cewa lalle waɗannan ƙananan yara sun samu rigakafin su da zaran an haifi yaro an wanke shi ko a ai asibiti aka haife shi ko a gida ne a ballantana an fi so a haifi yaro a asibiti saboda abubuwa baya da dakta ya bayani a kansu da zaran an haifi yaro za a yi masa alluran rigakafin nan shine ta farko ake cewa etbas waɗanda ake musu obb ake musu na shan na inna nan da na ciwon hanta daga haihuwa ba za ta sake kawo yaron ba domin ya karɓi rigakafi na biyu sai bayan sati nawa sati shida sati shida idan wannan sati shida ya zo za ka zo za ka karbi na rigakafin opv din nan shine na digon shan inna sannan akwai rigakafi da yanzu iyaye za ku yi murna da sai a huda yaro nan a huda shi ne yanzu an haɗe wata allura guda ɗaya fenta wacce za ka yi shi za a yi ta ba za a sake wa yaro ba sai ya yi sati hudu a kan sati idan ka ɗora shi ne sati goma sannan za ka kawo shi a sake masa wannan rigakafi sannan ba za a sake wa yaro wannan rigakafi ba sai ya sake ɗora sati hudu a kan sati goma shine sati goma sha uku in ka kawo yaro ya karɓi wannan sannan ba za ka sake kawo yaron ka sai ya cika wata tara wanda za a yi masa na kyanda sannan za a yi masa na wannan ayan ba shine a ah, yellow fever din nan da ake faɗi idan aka yi wannan to yaro ya cika rigakafinsa ne muke kiransa andawan kamar misali a ɗanbata karamar hukumar ɗanbata a kashi a cikin kashi ɗari kashi hudu su ne ƙananan yara wanda muna sa ran kafin ƙarshen shekarar nan za ta yara dubu goma da ɗari bakwai da tamanin da shida eligible children da za mu yi musu rigakafi na waɗannan cututtuka da na da na zayyana muku su a baya sannan kuma menene illar da ake wanzuwa da ita mazawar baka kawo yaronka an yi masa wannan rigakafi ba waɗannan abubuwa za su wanzu da kai za su wanzu ga yaronka ga magani kyauta maganin nan da ake ci kyauta ba biya za ka yi ba to ka bari wata cutar ta kamu da yaronka nawa za ka kashe a asibiti nawa za ka kashe a kemis ballantana a cikin zayyana muku cututtuka da akwai guda ɗaya wacce bata da magani ita ce muke cewa poliomyelitis shan inna shan inna ba ta da magani amma akwai rigakafi kusan Allah ya ce duk ga baki ɗaya yo cututtuka kuma yayo maganin su amma banda mutuwa amma cututtukan nan sai wadda Allah ya sanar da mutum ga maganin wadda har yanzu masu bincike suna nan suna idan Allah ya basu hukuncin samun maganin ita wannan shan inna za za a samu maganin ta amma ba ta da waraka warakar ta guda ɗaya shine ake cewa rigakafi ka anzana ka tabbata kayi ya Allah ka kawo yaro an yi mara asibiti ko kuma ya Allah a zagayawa da ake gida-gida ana yi kaba da shi sai ka ji mutane suna ta cewa ya ake ɗagawa ya ake ta ɗiga polio ya ake ta ɗiga polio babban dalilin da yasa ake ɗiga ta shine Allah ya yi wa bawansa sinadari a jika sinadari da ya Allah ne ya sa shi a garkuwa garkuwar da Allah ya Allah ne ya sa ta sannan sai aka ce kafi kuma sai wani sinadari ne wanda Allah ya bai masana suka shirya shi nau'in cututtuka da na gaya muku idan kuka duba a duk harkar rigakafi babu abin da aka kula da shi ake adana magani irin na rigakafi za ku ga cewa shine abin da aka gina masa katon wuri shine abin da aka ajiye masa inji wanda za ya dinga bawa fridge fridge din da suke ake ajiye magani shine maganin da yake very sensitive hatta sanyin da ake ajiye shi ma yana da wani daƙiƙa da muke cewa plus 2 degree centigrade to plus 8 degree centigrade shine sanyin da aka ce lalle a ajiye wannan maganin alternated ne magani ne da ake danganta shi da sinadarin wannan cutar dole ne za ku ga idan an zo wajen rigakafi za ku ji ana an sa shi cikin kankara an ajiye shi ana ba a so ya daɗe a waje idan an zuƙo a mayar saboda potassium nashi wato a saboda ƙarfinsa ƙarfin maganin kada ya zube sannan kuma akwai abubuwa guda da za mu lura da shi akwai wani abu da ake cewa injection safety ga su iyayen mutum uku ne da amani da iyaye da mutanen gari da kuma service provider da ma'aikatan da suke kun san Allah ya kan sa mutum cuta wani bai sani ba ko ciwon hanta ko HIV da dai sauransu wanda idan za mu yi rigakafi ba ma yin wannan test din to saboda haka ku masu rigakafin ku lura da yadda za ku kare kanku sannan waɗanda za a yi wa su ma ku lura da su yadda za a kare kifo injection safety haka zalika the community within the settlement su ma a kula da su yadda ba su taɓu ba shine za ku gani muna cewa yaya hanyar ƙonar da sirinjam yake bani ambara ne incinerator ne da sauransu kada a rage yaro karami ne zai zo da ya zo ɗaukan sirinji zai iya tafi da shi wasa ko ya yi dangala wallahi zai iya kamuwa haka ita service provider garin yi in bata lura da muzikaya na da yadda za ta yi abin da lura ba sai ta iya cankalewa haka zalika shi yaron shi ma wajen kula da harka allura sai a iya dangalar da shi a wannan to baya ga haka muna kira ga jama'a akalla misali a nan batta muna da asibitoci guda talatin da shida dukkanin asibitocinmu shida banda asibitin dan batta general hospital shine kulliyomin daily sau biyar sau biyar yake yin eh, lokacin yin rigakafinsa amma duk asibitocin da muke da su talatin da shida ina a maza goma suna yi ne sati bayan sati to baya ga wannan sai wani tsari ya fito ma da ai akwai inda suke nesa da asibitin ba sa iya zuwa dama mutumin da ba shi da ilimin abun ba zai damu ba kai wurin yayi min nisa ba zan zo ba kai ni ba zan je ba kan na ma dare yayi kai ai zan yi casa zan yi kaza to sai aka bullo gwamnati ta bullo da wani abu da ake cewa outreach a tafi daga inda ake aje a samu mutane a wurin to duk waɗanda suke karkara ko kuma waɗanda suka zo nan taron ina so da Allah su cascading su su tura abin nan zuwa ƙasa ga sauran mata cewa a kowanne gari ba a kowanne asibiti duk sati ana yin rigakafi akwai ranar da suka ware sannan a akwai wannan eh, daga asibiti zuwa karkara duk asibitin a duk garin da ya wuce kilomita biyar daga asibitinsa to za a tashi ma'aikata su je can su same ka a yi wannan abu ya fito jajircewa gwamnatin jihar kano da melinda bill clinton melinda da dangote su suka haɗu suka haɗa waɗannan taimako domin su ga cewa ma'aikatan da za su je an ɗan yi musu wani ɗan masarufi masu yin shelar an ɗan yi musu ɗan masarufin kuɗi abin da za su dinga sanawa domin jama'a ciyo to yanzu ya rage a do Allah jama'a yaya abu ya zo har ɗakinka har gidanka har cikin gidanka ka ce ba za ka je domin ka karɓi wannan rigakafi ba domin bahaushe yana cewa rigakafi ya fi magani do Allah do annabi ina kira da mata su dage su dage domin su dinga zuwa karɓar rigakafi kuma a yanzu za a ga cewa ana samun shan inna shan inna dinnan na na tumu a ɗan bata nan babu babban abu dai shine kada ka ce yau ka zo an wa rigakafi a asibiti ka tafi kwana ɗaya biyu uku masu rigakafi su zo yi ka ce ba za a yi ma ba a ba wani abu ne ba shi wannan muna kiransa campaign saboda muna da eh, mataki guda uku na polio dinnan da muke yin rigakafi a kansa muna da trabalan barobalan da monobalan guda uku ne waɗanda wani trabalan muna yin ta ne a wajen rigakafi monobalan muna yin ta ne a wajen kamfen sabili da haka a dage a je a karɓa kamfen ne babu wani matsala kan an ɗiga yaron ka me yake ƙarawa immunity yana supporting yana ƙara immunity ne a garkuwar da Allah ya baka ana boosting ɗinta ana ƙara mata ƙarfi ne domin kada ka karɓi da wannan cuta yanzu ta so ɗanka ya gurgunce Allah ya bashi tsawon rai shekara hamsin ko sittin kai zaka ta ɗaukan alasa tun daga sa ka kai shi nan ka kai shi nan in gida ne kai zaka gina ma abincin da zaka ba kai aure duk da sauransu to mutum yana so yaron sa ya zama a haka mazawar ba za ka karɓi rigakafi ba to wallahi tallahi sai dai Allah ya sauwaƙe Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa ba za ta iya gaskanta igirarin da kungiyar ISIS ta yi cewa a wani farmakin da kasar Jordan ta kai da jiragen yakinta hakan ya halaka wata ba'amurkiya mai aikin agaji da kungiyar take garkuwa da ita. Kakakin Majalisar Tsaro ta Amurka bana da Mihan ta ce sun damu da waɗannan rahotanni. Duk da haka ta ci gaba da cewa Amurka ba ta ga wata shaida da za ta tabbatar da igirarin da kungiyar ta ISIS ta yi ba. a martaninta jami'an kasar jordan suka ce wannan mummunar farfaganda ce irin ta masu laifi ministan harkokin wajen kasar nasir juda a shafinsa na twitter ya ce wannan tsohuwar dabara ce irin ta 'yan ta'adda da masu mulkin kama karya suke amfani da ita cewa a wani mutane da ake garkuwa da su an halaka su a wani farmaki da aka kai da jiragen yaƙi. An kammala shawarwari tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da takwarorin aikinsa na kasar Jamus da Faransa suka gudanar a Moscow kan daftarin yarjejeniyar sulhu game da rikicin da ake a Ukraine ba tare da an cimma wani daidaito nan da nan na kawo ƙarshen ta da ƙayar bayar da yan aware da Rasha take daurewa gindi a gabashin Ukraine suka yi watanni goma yanzu. kakakin shugaba putin dimitri peskov wadda ya magana safiyar asabar dinnan ya kira shawarwari da shugabannin suka gudanar sa'o'i biyar cewa suna da ma'ana jaman leƙen asiri na amurka sun faɗa jiya juma'a cewa sun haƙiƙance ƙungiyar boko haram tana da mayaƙa da suka kama daga dubu hudu zuwa dubu shida daidai lokacin da ƙungiyar take ƙaddamar da hare-hare a yankin ma'aikatan leƙen asirin suka ci gaba da cewa duk da ikirarin da boko haram ta yi a baya bayan nan cewa ta yi mu baya ga ƙungiyar isis mai cibiya siriya da iraki amurka ba ta jin ƙungiyar ta nemi ko tana samun mayaƙa daga waje ba boko haram ta shekaru biyar tana ta da ƙayar baya cikin najeriya wani yunkuri wai na neman kafa tsarin shari'a a yankin hare-hare da ƙungiyar take kaiwa yanzu sun karu sosai kuma sun bazu zuwa ƙasashe makwabta da suka hada da kamaru da kuma nijiyar. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.